Allahu sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allah ma sana ki wa tanafil umur kulliha wa ajirna min kizi dina azab al akhirah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil ta'ala ismi salama wa alhamdulillah rabbil alamin Ayyuha muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatu na alqur'ani mai sarki da muka saba yi a nan babban masallaci na fadan mai girma hakimin damba a yau muna 22 ga watan tara watan ramadan kenan 2000 a hijira annabi sallallahu alaihi tana 1438 wanda zo daidai da 17 ga watan 6 2017 tun malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر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 wannan zaka hadisi kitabullah wa karar huda hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha hawa kullu bidatin dalala ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a cikin nan a cikin sabuwar sura ita ce suratul nisa'i suran da ta yi magana akan mata da kuma raunana da kuma haƙoƙi musamman haƙƙi na raunanan mutane kamar marayu kamar su matan da sauran makamantan wannan jiya mun yi magana inda allah maɗaukakin sarki ya ce mu kula da harkar maraya dukiyarsa a rike ta har sai lokacin da ya isa aure in an ga ya hankalta sai a ɗauka a bashi kuma a kula masa da dukiyarsa kar a ci wannan dukiya to yau za mu tashi wannan aya ta bakwai inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur wannan aya ta sauka ita ma tana bayani akan kwatowa hakkin wanda aka tauye masa hakkinsa musamman rauna na. wadda daga cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu 'yan mata sai zama na kannansa maza da yayinsa sai suka ɗebe dukiyarsa gaba ɗaya to shine matarsa sai ta kawo complain gaban annabi sallallahu alaihi ta ce masa to ya rasu rasulullahi ga wannan dai 'ya'yan sahabinka ne kuma hakika a yakin ohudu aka kashe shi ya yi shahada tare da kai kuke yaki a wani lokacin ga ɗan uwansa sun rike dukiyansa sannan kuma ga 'ya'yansa mata ƙanana kuma ba zai yi aurar da su ba kuɗi saboda haka me kace akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari mu saurara mu ga abin da Allah zai yi to wannan aya ita ce kamar mabudi da ta fara magana akan harkar rabon gado amma ta kawo shi a dunkule Allah madaukakin sarki yace lil rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun maza ƴaƴa maza suna da rabo cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari idan mutum ya mutu uwarsa ta mutu ko ubansa ya mutu to ƴaƴa maza akwai rabo da ya kamata a yanka a basu wal aqrabun ko kuma dangi na kusa su ko kannansu suka mutu suka bar dukiya to akwai rabu da ya kamata a ce an dauka an ba su walin nisa'i nasibun mata su ma suna da rabo wani yanki nasu kaso mai mata rakal walida ne cikin abin da iyayensu uwa da uba suka mutu suka bar musu in uwarta ta mutu dole akwai hakkinta da za a bata cikin abin da ta bari in ta ya mutu dole akwai hakkinta da za a bashi cikin wato kina abin da uban ya mutu ya bari wal aqrabun haka ma dangi idan wanta ya mutu ko ta ya mutu ko baffanta ya mutu to akwai wani kaso wanda za a dauka a bata gwargwadon yadda yanayin ya kama ma qalla minhu aw kathur cikin abin da yake yayi kaɗan a ciki ko yayi yawaita in kaɗan ne ma a figa a basu idan ma da yawa ne a yaga a basu kowa yana da haƙƙi su kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira wannan sahabi me yasa baka ba su haƙƙin ya mata ba sai gini akan al'adar jahiliya ce ya rasulullahi ai mu ba ma ba da dukiya akan wanda ba zai daidaita akan doki ba wanda ba zai je jihadi ba wanda ba zai fitar da mutane kunya ba to ba ma barwa kuma dama haka da suke a cikin jahiliya sai ce ai mata ba sa zuwa jihadi yara ƙanana ba za su iya zama akan doki su fita jihadi ba ba za su je su ɗauki wani ɗauniya ba in an ca matsala ta shigo gari ba su ce su kawo ɗauki a kare gari ba saboda haka ba ma ba su to sai wannan ayan ta sauka sai annabi sallallahu alaihi ya kira shi ya karanta masa ya ce za a ba su mimma qalla minhu aw kasar ko da ɗan kaɗan ne suka rage aka mutu aka bari za a ba su inda yawa ne ma aka ba su aka yanke za a ba su nasiban mafarudan wannan kuma kaso ne wanda Allah madaukakin sarki ya yanka ya farlata ce wannan nasu ne a ba su duk da cewa wannan aya bata tantance ta ce a na kaza ba a na kaza ba haka sai aka kira shi ya zo shi aka ɗauki hakkin mace matar aure tukunna aka fara bata aka dauki hakkin ƴaƴaye matan aka ba su sauran da ya rage din annabi sallallahu alaihi rike shi a matsayin sa wato kenan na asimi wai za hadara al-qismata wa hmm. Allah madaukakin sarki ya ce a iza hadar alƙismata idan wato kenan aka samu olul ƙurba dangi na kusa mutum ya mutu an zo za a raba gadansa a wajen raban gadan misali ce babban mai kudi ne ya bar dukiya mai yawa an zo za a raba gadan a wajen raban sai ya zama olul ƙurba danginsa na kusa na wajen ummansa ko na wajen ubansa na kusa suka zo gurin akan idansu za a raba wale ya tama ko kuma marayu wanda ba dangin iya baba na babu ba sun ga ana rabon dukiyar wannan bawan Allah dukiya mai yawa su ma sai suka zo gurin wal masakin ko kuma miskinai su ma ba dangin iya baba na babu ba suka ga ana rabon gado na alhajuwa ne suka zo gurin to idan har hadara sun zo wannan guri din Allah madaukakin sarki ce farzuquhu minhu to sai ku ciyar da su da wani abu daga gare shi a dauki wani nasibi dan daidai misali da matsayin su sai a basu wannan ba matsala bane wannan kuma wata hikima ce ta addinin musulunci saboda dan adam baya rayuwa shi shi kadai dole yana intima'i zuwa ga wa'ansu mai yiwa yanzu wa'annan da aka ce su zo ulul qurba din mai yiwa yanzu bayan rasuwansa su wa'annan ɗin su ne za su ɗauki ɗawaniyar kula da wa'annan ko kuma su za su ɗauki dawaniyar ba su irshadi nusar da su hanya ko kuma ma tallafa musu a cikin rayuwa don haka ba zai yiwu a ce ga dukiyar yana da ita mai yawa wa'annan din an hana su dungurungun ba kuma yana iya yiwa a lokacin da baban nasu yake da rai ma wa'annan yan uwan akwai rawar da suka taka masa a rayuwarsa wajen tallafa masa wajen kulawa da abubuwansa to saboda yanzu dan ya mutu ba za a haramta musu wannan abin din gurungun ba wannan kenan sannan kuma tana iya yiwa har yanzu ashe baban lokacin da yake da rai wa'annan yan uwan nasa shi yana taimaka musu yakan ba ma wannan kaza yakan ba wannan kaza yakan ba wannan kaza goma ma in ta taso yakan ba wannan yakan ba wannan yakan to yanzu ya kare dukiyar kuma gata za a ka cancana ta to so da haka dan wannan abin da yake musu na alkhairin musulunci bai kayyade ba amma yace kar a haramta musu sai a dan diba wato kenan sai a basu marayu kuwa da miskinai su kuma sun zo ladan ganin ido su ma Allah madaukakin sarki yace inda sun halarta gurin wato sai a basu da haka Allah ce farzuquhum minhu ay min tarika ku ciyar da su ku arzuta su daga shi wannan abin da aka mutu aka bari din bayan wannan ce ku lahum qawlan ma'rufan kuma ku faɗa musu magana ta alkhairi to ga wani abin fa sai hakuri ga dan wannan da Allah abin da Allah ya hakuri ga kai ma ga dan nan kai ma dan rike shi kenan tunda mutum nan ya mutu ya bar dukiya mai yawa wadda ta kai ga in za a raba ta za a zo a sa wato kiran ido akai saboda haka wannan aya wasu malamai suna cewa ah, mansukiya ce an soke ta in aka ce me ya soke ta sai su nuna aya ta gaba da ta ce kuma Allahu fi auladukum sannan ta kawo abin da za a bada kowa idan ka dauki wani abu ciki ka bayar wanda aka ce a bashi sulusi to ba za ka bashi sulusi ba sai dai ka bashi sulusi ma bakiya wanda aka ce a bashi rubu'i to ba za ka bashi rubu'in ba sai dai ka bashi rubu'u ma bakiya amma har yanzu akwai malaman da suke ganin cewa a'a tana da muhimmanci kuma tana nan ba suke ta ba saboda har yanzu ba za ka yi ruling out muhimmancin dan uwa a jikin dan uwansa ba wallahu ta'ala a'lam وليخشى الذين لو تركوا وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Eh, za a ba shi Allah madaukakin yace wal yakhshal ladina law taraku min qalbin zuriyatan Afan wa'anda misali da a ce za su mutu a bayansu su su bar zuriya wadda take mai rauni kafu alaihim wanda suke tsorace musu wani abu na rayuwa to su ji tsoron in haka zai faru da ƴaƴayensu to bai kamata su bari kuma haka ya faru da 'ya'yan wani ba misali ni ina da yara rauna raunana kaga ina jin tsoron yanzu na mutu na bar su ya za su yi to sai ga wani ya mutu ya bar nasa to kaga akwai bukatar na kula da su saboda ni ma ran da ta samu da ni zan ji shakkan wannan kuma la'alla wani ma wanda ya ji shakka irin na kuma zai tsaya kula da nawa saboda haka Allah madaukakin sarki ce su ji tsoron tozarta marayu kar su ma nasu marayu su zama sun tozarta wata kenan kullaha. Lallai su ji tsoron Allah madaukakin sarki a cikin lamuran su musamman abin da ya shafi mu'amalar su wato da marayu wanda kulu qawlan sadida kuma duk lokacin da za su yi magana su faɗi magana wadda take wato asalin tsayayya don mu je malam إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بدونهم نارا wannan aya da muka karanta ta baya mun yi bayani cewa kamar ita ce foundation wanda ya fara sauka dangane da bayani akan harkar da ta shafi gado duk da cewa ba ta rarrabe ta ce wani ba shi kaza wani kaza ba amma ta ce lir rijali nasibun wani nisa'i nasibun to yanzu za mu shiga inda ayan za ta yi mana bayani dalla-dalla rabon kowa da haƙƙinsa to amma kafin nan sai allah madaukakin sarki kawo wannan aya a matsayin jan hankali da kuma wato kenan togaciya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle wa innan da suke cin dukiyoyin marayu zulman da zalunci ba a tilas kamar da muka bayani jiya ba ba a laruri ba ba kuma a hakkin su na wahala su ma'unatu kusi eh, ko kuma daukan rayuwar rayuwarsu a dalilin kula da dukiyar da suka yi ba a zalunci inna ma yakulu na fi wudu ne Lallai abin da suke ci a cikin cikunan su shine wuta wasu ya slauna sa'iran kuma da sannu za su shiga wato kenan a wutar sa'ira to mu je malam yusikum allahu fi auladikum lizakari mislu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً مودة من الله الله أكبر إن الله كان عليما حكيما الله أكبر Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya da alarma ya karanta mana da wadda za ta zo ta bayanta da kuma wadda za ta zo a ƙarshen sura a cikin waɗannan ayoyi guda uku su ne aka ɗauke su ake kiransu ayatul miras ayoyin da Allah madaukakin sarki yayi bayanin gado kusan daga farkonsa sa har ƙarshen a cikin alkur'ani gaba daya kuma harka ta gado harka ce wadda take Allah madaukakin sarki a cikin manhaj da yake tsarawa a cikin alkur'ani akwai abin da kan fitar da shi fili sai ya zama ya ce muku kaza ne kaza ne kaza ne akwai kuma abin da yakan bar dama ta yadda za a wasa kwakwalwa mutum ya amfani da kwakwalwarsa don ya gano wannan duk ƙura'ani ya zo da irin waɗannan manahisin a cikin karantarwarsa kawai misali yadda muke wasa da yara ka rike abu a hannunka kai haka kai haka kai haka ce yaro nuna wanne ne hannun yake kaga in yaron mai kaifin hankali ne zai tunani ya ga tukuna na farko hannun naka wanne ne ya dan fi motsi wala Allah nan abin yake ko kuma wanne ne ya fi kumbura ko kuma yana ga ka ya fi karkata so da ka yana sa yaro ya yi tunani don ya riski ina ne gidan yar take to ayoyin gado suna daga cikin abubuwan da suke ga su dai akwai rikita-rikita a ciki amma Allah maɗaukakin sarki a cikin tsarin musansa na manhajin sai bar mana ya ba mu formula kowa ya kokari ya kalkuletin ya fito ya arabin an san ya kamata a ce wato kenan ya riska don haka kawai komula kawai allah madaukakin sarki ya bayar sannan harkar gado akwai hadisai da suka kwadaitar da mutane wata kin musamman kan ilimin rabon gado ɗin. domin a cikin sunan Abu Dauda daga abulahi ɗan amur bin al-Asi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ilmu ilmu thalathatun wa ma wa zalika fa huwa fadlun ilimi gaba ɗaya a duniya guda uku ne abubuwa guda uku ne duk wanda yake bayan wannan ya zama falala duk ilimin da ka samu in ba ɗaya daga cikin uku da za mu kirga ba to ka ɗan samu guzuri ne kawai na tafiya shi ma ne mai amfani ne amma ya zama falala amma jiwon ilimi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce guda uku ne na farko yace ayatun muhukama. kokarin bayani da fahimtar ayar alkur'ani wadda take ba ita ce ayar da ba mu ba ba kuma ayar da aka soke ta ba ba nasi ba mansukiya ba aya wadda yake mutum ya tsaya ya fahimci ayar alkur'ani domin ya aiki da ita to wannan ilimin da yake karantar da mutane wannan shine ilimi na farko wanda yake ilimi mai amfani a rayuwa ne ilimi wanda yake na farko wa mai amfani a rayuwa saboda haka in ba wannan ilimin mutum ya samu ba sai ka ga samu wato eh, kini ilimin a bayan wannan yake wani yana daga cikin dalilan da yasa kullum muke zamunawa mu karanta littafin Allah mu fahimce shi mu yi bayanin sa don mu aiki da shi kuma a matsayinsa na ilimi na farko kamar mata kenan ba karamin riba ne babu ilimin da ya kai shi na biyu sai ce au tun ka'ima ko kuma wata sunna wadda take tsayayya ya zama wata sunna wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wadda take ka'ima suka ce bi ma'ana a sahiha mutum yayi kokari ya gano wanne ne hadisi ingantacce don yayi aiki da shi saboda mutane da yawa suna kafa dalilansu su akan hadisi mai rauni ko kuma hadisi wanda ke na ƙarya ko hadisin da bai tabbata ba wa'yansu ma suna yin ayyukansu ba ma akan hadisin ba to saboda haka wannan shine na biyu na uku yace au faridatun adila ko kuma wato kenan ilimin gado shine ilimin farali ta yadda za ka gane wannan shine hakkin wani wannan shine hakkin wani wani ta yadda za a samu adalci tsakanin wato kenan magada yadda za a yi musu adalci a cikin harkar tarika da suka aka mutu aka bar musu wayannan sune abubuwa guda uku eh, ayatun muhkama sunnatun qa'ima faridatun adila to ilimi anan yake kaga kenan wannan yana nuna mana cewa ashe yanzu gadan da zamu yi magana a kansa wato sulusin ilimi ne a addinance sannan kuma tun da yake ya dauki daya bisa ukun ilimi ilimi ne ashe mai zaman kansa mai kuma zurfin gaske wanda ya kamata ce musulmi sun kula da al'amarinsa abu huraira allah madaukakin take yadda da shi ya rawaito hadisi daga manzan allah salasala alaihi da yake cewa allamun fara'ida wa allamun hunnas jama'a ku je ku koyi ilimin gado kowa ya iya raba gado kuma kowa ya koyo ya koya wa mutane kaga anan ya zo da siga da fi'il amri umarni ne ta'allamu al-fara'ida ku je ku koyi ilimin gado annabi sallallahu alaihi yana faɗa a mutane cewa ku je ku koyo ilimin gado kuma a ka'idar usul mun sha faɗa cewa al'amru yaqtadi al-wujuba idza lam yakun hunaka sarifun yasrifu aw qarinatun tasrifu an zahirihi duk inda Allah subhanahu wataala ya umarni ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to wannan yana nuna wajibcin abu sai dai in akwai karina da za ta karkatar da shi daga barin wannan sa ta asali in babu ko yana nan a matsayinsa na abin na wajibi na wajibi ku koyi ilimin rabon gado ku koyar da mutane fa innahu nisful ilma domin shi nisfin ilimi ne kaga anan ya samu karin daraja ma ce rabin ilimi ne wa huwa awwalu shay'in yunsa kuma rabon gado shine abu na farko da za a manta cikin al'umma musulmi a cikin ilimi na al'umma musulmi shine ilimi na farko da za a fara daukewa wa awwal shay'un yunza'u min ummati shine ilimi na farko da za a cire a cikin al'ummata kenan har za a kai matsayin da za ka ga 'yan musulmi ba su iya raba gado ba an zo gado daban gado a yi ta kwamace ala kowa ya yashi abin da ya gada bai abin da ya gada kuma ga abin yana nema tafi hakan ne yanzu sau da yawa in aka yi mutuwa inda raba gado ya zace to ko a tafi kotu gurin alkali ko a tafi gurin lema amma a guri ga anguwa ba za a samu wanda zai tsaya ya raba ba idan kuma aka raba nan sai ka samu matsala saboda me ilimin a riga an zubar da shi ba a aiki da shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan kuma ya kwadaitar da mu lalle mu je mu al-imam al-bukhari a gargashin tafsirin wannan ayan ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi yake cewa adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu abubakar eh, fi bani salma annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sun taba kawo mun ziyara na gaisuwa a matsayin mara lafiya a cikin kabila mu kabila bani salma mashiyaini kuma da kafa suka taso tun daga inda suke sai da suka zo banu salma banu salma su ne kabilan da muka magana su nan ko wanda Allah ce isa ma ta fita min kuma an tafshala wala wali kuma ko shi jabir din yake cewa mu ne yan banu salma wanda muka kaman zamu janye a yakin abin da nan ya ce ko muna jin daɗin wannan saboda Allah ya ce waɗannan jama'a guda biyu wallahu waliyu kuma Allah shine majibinci al'amarsu su da kuma muka ce gidansu yana nesa da masallaci can ƙarshen madina akwai lokacin da suka yi za su dawo kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi ya ce a'a banu salma diyarakum tuktaba atharukum ai alzimu diyarakum ku zauna a can tako da kuka yi din Allah zai ba ku lada to kaga sai ya ce sun tashi tun daga nan sun tafi har can a kafa da sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam so da kai ce mashi yayi ya nuna maka muhimmancin abun wato gina abin su da abin da ya bashi sha'awa sun tako da kafarsu sun tako. fa waje da nabi sallallahu alaihi wasallam la aqilu shay'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sami ni gaba ɗaya na fita cikin hayyaci na ba ni ma fahimtar abubuwa fa da abi ma'in sai ya ce aje a kawo ruwa fa tawadda sai alwala minhu daga gare shi sun marasha alayya sannan sauran ruwan sai yayyafa mun yayyafa mun yayyafa mun ba a faktu sai na farfado kaga mai yiwa akwai zazzabi kenan kuma zazzabi in yi zafi jike zafi akan yayyafa wa mutum ruwa fakultu sai na ce ya lallahi ya mazan Allah mata amurni to yanzu mai kake umurta na da shi an asna me ya kamata na aikata fi mali a dukiyata ga alama dai kamar ya fara alwalarsa ta fara warwarewa kenan ya ga kamar zaman duniya kuma ya zo karshe ya shi yanzu ma ya su musai da annabi sallallahu ya fa masa zuwa me ya kamata na yi da dukiya ta fa nazalat yusikumullahu fi auladikum to shi da sai aka saukar da wannan aya da malam ya karanta mana yanzu yusikumullahu fi auladikum zuwa karshe da kuma yadda za a abin nan da araba wani hadisi daban wanda shi ma Abu da da tirmizi da Ibn Majah suka rawaito shi daga Jabir dan abdullahi yake cewa ja'at imra'atu Sa'ad bin Rabi matan Sa'ad bin Rabi'a ta zo bibin taihi da ‘ya'yansa mata guda biyu min sa'adin su kuma ‘ya'yan sa'ad ɗin ne ta zo gurin manzon Allah alaihi ta ce ya rasulullahi hata ni ibna ta sa'ad bin rabi'a wa'yannan ‘yan mata guda biyu su ne ‘ya'ya mata guda biyu da sa'ad bin rabi'a ya mutu ya bai kutula abu humama aka yau ma uhuri shahida babansu dai tare da sun kun tafi tare yaki a gurin yakin uhudu aka kashe shi a nan ya shahada wa inna huma lalle baffan su akaza malahuma ya dauki dukiyan su bala mai dalahuma malam bai bar musu komai ba saboda aka walatar ki hani kaga yaya mata kuma ba zai aurar da su ba illa wala kuma malam sai fa inda kudi sallallahu alaihi fi maza Allah sarsa yana jin wannan sai ya kada baki da shi kenan karki damu Allah zai yi hukunci akan wannan shine fa nazalat ayatu miras shine dalilin yasa aka saukar da ayoyin da suke magana wato kenan akan gado wa ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ammihi ma annabi sallallahu alaihi sai aika zuwa ga babban wayannan yaran sai ya ce masa adi ibnai sa'adin sulusaini a cikin dukiyar da sa'ad ya mutu ya bari ‘ya'yansa matan nan ka kasa dukiyar kashi uku ka ba su kashi biyu ‘ya'yansa matan wa ummu ma asumun mahaifiyarsu kuma ka bata sumuni ka kasa dukiyar kashi takwas ka bata sumuni wa ma baki ya fahuwa laka in wani abu ya rage to shine naka a matsayinka na asimi matsayinka na asimi sannan ibn kasai yake cewa wa zahiru anna hadisa jabir al-awwal inna ma nazala bi sababihi ayatul akhirah min hadhihi wajen hadisi da muka fara karanta na jabir ayan karshe akan garaban gado ta sauka wannan kuma hadisin da makaranta yanzu shi kuma wato kenan ah, wannan yusi kuma Allahun da ta sauka sannan fadin Allah madaukakin sarki da yake yusi kuma Allahu fi auladikum Allah madaukakin sarki yana muku wasiya dangane da al'amarin ƴaƴayenku Allah yana muku wasiya abin la'akari a nan shine malamai suka ce wasiya yawanci a cikin alkur'ani takan zo damfara da bani ko zalikun wasakun sai ce bihi ko shari'a da kuma dini ma wasa bihi nuhan ma wasa bihi kaga bi ya zo da shi ko zalikun wasakum bi la'allakum ya yakan zo bihi duk inda wasiya inda mutum ya yi nazarin alkur'ani wasiya takan zo da bi amma abin mamaki a wannan karin sai ta kiloga sai ya ce yusikumullahu fi maimakon ya ce bi Allah maɗaukakin sarki yana muku wasiya na farko tukunna Allah ne yake muku wasiya fi auladukum akan yayayenku kaga al'asali ya kamata a ce mutum in zai mutu ne yake ma 'ya'yansa wasiya sai gashi Allah da kansa yake yin wasiyar dan 'ya'yanka. wannan yana nuna mana damuwar Allah maɗaukakin sarki dangane da lamarin mu da kuma wato kenan mu da kuma al'amuranmu gaba sa yana mana wasiya akan gayen da zamu ko sannan fi din nan ai wato kenan fi amri auladukum Allah madaukakin sarki yana muku wasiya dangane da al'amarin ƴaƴayenku in an ce aulad anan ƴaƴa maza ne amma an faɗi ƴaƴa maza ne saboda rinjaye amma ƴaƴa ana nufin ƴaƴa maza da ƴaƴa mata yawwa saboda taglibin jinsi Allah madaukakin sarki yana muku wasiya dangane da ƴaƴayenku idan an mutu an zo za a raba gado to ga wasiyar Allah shine lizzakari bisul hazil unsayin da namiji a bashi misalin raban ƴaƴa mata guda biyu da namiji a bashi misalin raban ƴaƴa mata guda biyu lizzakari bisul hazil unsayin amma me yasa wannan ibarar ta zo da haka zakari misl hazil unsaini in an ce lil unsa misl nisfu eh, zakar yayi ko bai ba mace a bata rabin na namiji yayi ko yawwa ko kuma mata biyu a ba rabon mutum daya yayi ko bai ba mata biyu a basu rabon namiji daya amma sai Allah ke kewaye wannan ibarar sai ce a'a namiji a bashi misalin rabon mata biyu malamai da suka dazara da sai suka ce akwai wato inaya ta musamman special concern akan ƴaƴa mata domin yayi amfani da su ne wajen samun ma'aunin da za a na auna gado aka ce rabon mata biyu shine za a hada ma namiji daya kaga kenan kullum in an zo rabon gado takan mata ake da rabon mace ake kiyasin duk sauran gaba daya in an samu rabon mace daya aka samu rabon wata macen to an hada su shine za su da rabon namiji da haka mizanin aunawan shine rabon mata lizzakari misal hazil unsayin mun gane wannan sannan kuma sai amfani da kalmar azzakaru da unsa da ce arrajulu da nisa'u ba ko kuma arrajulu wal mar'atu ba saboda gujewa wani abu in aka ce eh, lirrajili misal hazal Ya yi ko bai ba Ya yi amma in an ci gaba ci gaba akwai mutanen da suke son tawuni su dauki alkurani su murda yadda suka ga dama sai da ce to ai banda yara kanana ai lirrijali aka ce yara kanana sun fita ko ba su fita ba aka ce rajuli ko yaro dan gani zaka shi gado dama kuma bai bai san akan abun ba saboda haka kaga sai Allah ya amfani da kalmar zukuriya wal unusiya lizakari misal hazl unsi da namiji ya mace in yau aka fife shi ma da a ce masa da namiji in yau aka haife ta ma za a ce ya mace zaka shi ta Allah madaukaki sarki sai ya amfani da wannan ibara din da namiji a bashi rabon ƴaƴa mata guda biyu yawwa kaga bayanin eh, lima idza eh, eh, idza mata almayyit wa taraka auladan Eh, wannan bayani ne idan misali mutum ya mutu ya bar ya'ya mina zukuri wal inasi maza da matansu to shi kenan sai a dauki rabban mata guda biyu sai a rika ba wato kenan namiji daya kamar yadda muka magana da yace yusikum ay min wasiyati ita kuma wasiya shine wato at-taqaddumu ila al-ghairi shine zama an gabatar da wani abu wato kenan bima yu'malu bihi maqrunan bi'azmin qawlihi ardihi wato a dan gabatar da wani abu ta yadda za a yardar da wani shine ake kiransa wato kenan wasiya Allah madaukakin sarki yace ya muku wasiya dangane da al'amarin ƴaƴayenku in kun zo rabon gado kowane namiji daya wato kenan a bashi misalin rabon mata guda biyu mun gane wannan kowane mutum daya za a bashi misalin rabon mata guda biyu ai jumlatan musta'anifa li zakara misal hadha al-unsayn jumlatan ala laha min al-irabi wai jumla ce wadda take sabuwa kul ba ta da matsayi al-irabi saboda me li'anna fi لأنها في موضع التفصيل وبيان الجملة يوصيكم الله في أولادكم saboda tana bayanin in tana matsayin eh, lizzakar misal hazul unsaini tana matsayin wato kenan bayanin jumlan yusikumullahu fi auladikum saboda haka wato kenan shi yasa ba ta da mahalli a cikin la'irami Allah sa muna fahimta wannan lizzakar misal hazul unsaini kowane namiji daya za a bashi misalin rabon mata biyu mai walam yaqul subhanahu wa ta'ala da ifin nisful unsa kamar yadda muka yi bayani Allah maɗaukakin sarki bai ce namiji a bashi misalin ninkin mata guda biyu ba wa qala alusi ad-damir lil auladi mutlagan, in an ce aulad ana nufin wato kenan duka yaya zumu ta gali kuma saboda yaya wato kenan mazan da matansu kowanne ya shiga a cikin wannan a nan akwai abubuwa da ya kamata biyu la'akari da su wato kenan al'ummar musulmi jamhur na malamin musulmi sun tafi akan bayanin cewa ulama albintani قال yace masu eh, wasu سيتم da Allah هذه الجملة الكريمة قد بينت بالقول الصريح نصيب الأكثر من بنتين إن أكتشي للذكر مثل حظ الأنثيين wannan jumla tana ba da bayanin wato kenan sama da 'ya'ya mata guda biyu lizzakari mun gane wannan da ɗin ɗin da aka yi amfani da shi lil auladi ai yaya ne gaba ɗaya haka ne kuma an yi amfani ne saboda wato kenan maza sirrin jaye mata haka ne da لأن ذلك mai مما صره بجوازه مراعاة saboda eh, ayin larabawa sun yadda za a yi amfani da damirin maza lokacin da ya rinjaye wato kenan akan mata ai abin nufi fa in kanatil mauludat idan kuma wato kenan Ah, abin da aka haifa din gaba daya ƴaƴayen da ake magana a kansu albanat akwai mata ne sun su kadai wanda ke sun su kadai kuma sun fi wato kenan guda biyu billuga eh, ko baligatu idan eh, lizakar misal hadal unsayni fa in ka eh, menene fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn yau haka nake so fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulsa samata raka idan 'ya'yan da aka bari mata ne sama da guda biyu to za a ba su ne sulusa mata raka kashi biyu na abin da aka bari watakila in ya zama su su kaɗai ne za a yi datan ala ce ne sun ƙara a kan guda biyu ba ligatin ma balagna ko da su su nawa ne za a ba su sulusa mata raka wannan haka yake yawwa وهذه الجملة الكريمة قد بيّنت بالقول الصريح نصيب الأكثر من بنتين da Allah madaukaki yake fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn idan mata ne aka bari sun fi biyu idan mace da namiji za a ba da zakar bisul hazal unsayi idan mata ne kadai mutum ya mutu ya bari kuma sama da guda biyu to za a ba su sulusi guda biyu ko yawwa to sada ayar ta yi bayani a fili hakkin mata sama da guda biyu ko wasu da sani illa annaha lam tubayyin nasibal bintain ayar ba ta yi bayani akan rabon mata guda biyu ba al samu na fahimta abin da nake gana fa in kunna eh menene ah eh, lizakar misal hazal unsayni ko fa'in me fa'in kunna nisa'an fauqa sanatayn idan mata ne sama da biyu babu yaya maza mutum ya mutu ya bar mata matan nan sama da biyu tsaga uku i sama kenan to yanzu ayar ba ta yi magana akan mata biyu ba kenan idan mata ne sama da biyu za a ba su sulusani shine wato kenan biyu bisa uku kaga a fili ba ta yi magana akan wato kenan kuma to in mata guda biyu ne fa in mace da namiji ne aka ce da zakari hatsi idan mata ne kadai matan kuma sun fi biyu sama da biyu i sama da a ba su sulisani to idan kuma kwaya biyu ne fa kaga wata gidan kwayar bata fitar da shi a fili ba kuma an yi riwaya abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya dar shi yake cewa a sulisani fardu salasi min fasa idan fasa'idan shine rabon mata guda uku i sama wa amma fardul bintaini amma rabon mata guda biyu fa huwa nisfu shine nisfi ina fata mu fahimci wannan eh Qur'ani yace idan mata ne sama da biyu a ba su sulusani haka ne sai Abdullahi dan Abbas sai yake cewa idan kuma biyu ne fa za a ba su me yace za a ba su nisfi za a ba su nisfi fa in kanat tun falaha eh, idan ita ɗaya ce in mutum ya mutu ya bar yarsa kwara ɗaya tal za a raba dukiya biyu a bata ɗaya idan kuma sama da uku ne za a ba su biyu bisa uku to biyu kun kwaya biyu ne fa sai na abdullahi dan abbas yake cewa za a bata rabi rabi falaha ay huwa mun gane abin da ce as-sulusani fardu salasi min albanati idan sulusi guda biyun nan rabon mata ne daga uku isama wa amma fardul bintaini wa huwa nisfu fa huwa nisfu in ƴaƴa mata guda biyu ne shine rabi muna jin wannan magana na san mu tafi tare wanda mata biyu ne ba rabi yau a to ya daya kar ai nasi ya fitar da shi sarihan sarihan ya sama da biyu kuma mata shi ma nasi ya fitar da shi sarihan abinda nasin qur'ani bai fitar a fili ba mun yi magana dama cewa Allah ya bar abun yadda za a rika wasa kwakwalwa sai an yi tunani to sai bai fitar da nan rabin guda biyu ba abdullahi ibn abbas tarab sai ce ita ma su ma rabi za a ba su eh. hu sarihul mantiqil aya wai hujjan da ya kafa shi ne inda ayan take cewa ayan ya fahimci wani abu shi ne shine yace faqad an anna akzu sulisai tarika kuna izan faukar Isna, ta yi wai ayan ta nuni cewa a ce sharadin mata su mallaki wato kenan sulisani sai in sun wuce uku to in ba a wuce uku ba kuma ba za a karbi Sulisi ba sai dai wato kenan a karbi kasa da sulusani da haka don za a dawo kan nisbi mun gane wannan wa za ka yanfi husul sulusani lil bintaini kenan kaga mata biyu ba za a ba su sulusani ba in ko ba za a ba su sulusani ba kuma sun fi karfin nesu dan haka sai a ba su nesu wannan shine ra'ayi na farko mun fahimci wannan ra'ayi to wannan ba shine ra'ayin jamhur na malamai ba ga sarki malami mana ga yana ta kwakwalarsa tana haka jamhur na malamai suka ce a albintani ne bilbanati ya'ya guda biyu mata in mutum ya mutu ya bar ya'ya guda biyu mata ana riskan da su ne da ya'ya uku ko kuma sama da uku ma'ana hukuncin da za a yi musu shine hukuncin da aka yi ma masu yawa din don haka za a ba su su sani kenan idan sun kasance su su kaɗai ne mun gane wannan yawwa tara ka malamai sun tafi akan wannan kuma wannan shine ra'ayi na jamhur na malamai akan wannan matsala din mun gane kuma sun faɗi dalilai da yawa mai rigo su? eh dalili na farko akan wannan da suka ce mata biyu ana ba su hukuncin mata uku isama ne dalili na farko suka ce Allah madaukakin sarki ya ce li zakari misal hazal ne ko da namiji a bashi misalin rayuwa guda mata guda biyu wa zalika li anna man mata wa taraka ibnan misali idan mutum ya mutu ya bar da wa bintan ya bar ya su su bi kenan ko to anan kaga abin da ya zama wajibi shine sai a baiwa a baiwa da namiji nawa sulisani ya mata kuma a bata nawa sulisi ya sulisi za a bata to tun da sulisi za a bata kaga an yi zakar misal hazul yi ne nan ko saraka yanzu nawa ne rabon mata biyu kenan ciki ko mu gane ba mutum ne ya mutu ya bar yarsa daya da ɗansa daya ai za a raba dukiyar kashi uku sai a bawa ɗan guda biyu a bawa yar guda daya yanzu rabon ya nawa ne kenan eh? sulisi ne to idan kuma ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ɗaya kan dai musarrafanta sulisi ne ko to ɗayar kuma dan me za a bata abin da ya fi sulisi ko ya gaza sulisi ita mai za a yi makamata a bata <laughs> ya fi ta bili? Hmm? a'a ita wannan ne mun san nata inda ɗa namiji aka barta tana da sulisi to sai aka barta da ya mace yar uwarta in ka ɗauki sulisi ka bata ɗayar kuma me za ka bata sulusi tunda akwai bambanci a tsakaninsu ne da ka ba wannan haka za ka ba wannan don ka ba wannan sulusi ka ba wannan sulusi ka ba su ne kenan sulusani wannan shine istidlali na farko da jamhur na malamai suka yi akan wato kenan bayantan Abdullahi bin Abbas <laughs> na biyu dalilin su na biyu suka ce iza mata wata raka ibnan wa bintan idan mutum ya mutu misali sai bar ɗa namiji zai bar ya mace fa huna ya kunu nasibil binti a sulusi kaga ainihin yanzu kamar da muka yi itifaki ya eh, za a ba ta sulusi ko saboda dalilin wannan ayat zakar bisul hazal unsayin fa in kana nasibul binti ma al a zakar huwa sulus idan mutum ya mutu ya bar ya da mace da namiji eh, mace da namiji tare da ɗa namiji sai wannan ka ba ta sulusi duk da cewa ɗaya ya fi ƙarfin rabu cin gado mai yawa to idan ta mutu aka bata kuma tare da yafa inda ɗa sulusi za ta samu to inda ya fa eh? idan mutum ya mutu ya bar ɗa da ya za a ba wa ɗan sulusani yar a ba ta sulusi kasa ai namiji karfin gadonsa ya yafi na ya mace to yanzu da ya tashi mutuwa sai ya bar ya da ya ya biyu mata so idan ka bai wa daya tare da namiji za ka bata sulusi duk da cewa namiji ya fi ta karfin wawaran gado to idan ka mutu ka bata inda da wata yar cefa kaga min babi aula a bata tunda ya mace ba za ta jara ba namiji ba to da namijin ma ta jawo sulisi to da mace ma min ba za a ce ta jawo wato kisan sulisi idan ku haka ne ka ba ta sulisi to yar wata ma za ka ba ta sulisi eh? ya ya mata fi da gurbi kenan wannan dalilin ya fita eh ban ba eh, dalili na biyu ne a duk akan ra'ayi ɗaya ne hujjar ra'ayi hujjar dalilin da suka kafa suka ce za a ba wa mata sulusani ne ko da su su biyu ne yau dalili na biyu kenan dalilin su na uku fadin Allah madaukakin sarki da yace zakar misal hadal unsa yana din nan yafi da annal hazal isnani azyad min hadal unsa wal wahid al an ce namiji a bashi wato kinan a rabon mata guda biyu kenan kaga rabon mata guda biyu ya fi rabon ya mace guda daya haka ne dole ya fi sau da aka kaga kenan babu yadda za a yi ka ba su sulisi su su kare dole sai ka ba su sama da sulisi wai lalazima an kuna hazu zakari misal hadul unsa walwahida wa zalika kilafin nasi to da in ka fallaka kuwa to abin da ka ba wannan wato shine zaka ba waccan mun gano wannan in ba haka ba sabanin eh, rabon sai zama wato kenan ya rikita ya zama bai fito yadda ya kamata ba wannan shine wato kenan dalili na uku wai idza sabata anna hadal isna ne azyad min hadal wahida idan rabon guda biyu a hankalce ya fi karfin rabon guda daya rabon da zaka bai ya mata guda biyu ya fi rabon da zaka bai wa ya mace guda daya to kaga sai mu ce wadda ba an yakuna zalika huwa sulasani ya zama dole kenan za su zama sulasani sun fi karfin sulisi tunda sun sun tsallaka sulisi ana neman wani karin rabo dole zai zama sulusani wa zalika yadullu ala ma qulnahu wannan kuma shi abin da yake nuni akan wata kenan dalilin da muka magana akan as against maganan Abdullahi bin Umar Allah madaukakin sarki da shi al-khamis annahu subhanahu wa ta'ala zakara fi hadhihi al-aya hukmul wahida kaga Allah ya bace hukuncin mace daya min al-banati wa hukmu salati ya ya ya ambaci rabon mutum uku ya ce fa in kana wahidatan falahan nisfu idan ko sun zama akthar min eh, eh, minane eh, a'a ba in kano aka samu min zalika ba bayan kana wahidatan fala hadis ko to sai me idan guda ɗaya ce li zakari misal hazil usayn fa in kanat wahidatan fala hadis ko sai me wala bai li kulli wahid minhum wa sulusi ma taraka to eh, idan ɗaya ce za a bata rabi idan yawa fa in kunna nisa annake fa in kunna sa'a na nataini in sun zama mata sama da guda biyu kaga sun zama uku kenan ko ba ma hunna da abin da yake sama da wannan ya ambace su ya ambace na farko ya ce a ta kaza nisbi ya ambace na biyu ya ce a ba su eh, sulusani zukur yazkur hukm naini amma bai ambace na biyu ba wa zakara sharhin mirafi alakwati kuma a can kuma inda aka yi maganan sharhin gadon yan uwa mata a ƙarshen sura ɗin, inda yace inimru'un halaka laysa lahu waladun dinna walahu uktun falahan nisu mata taraka haka ne nan wannan sura ta farko ya magana ya'ya mata a ƙarshen aya ta ƙarshen sura sai magana yan uwa mata sai yace in yar uwar kwaya ɗaya ce za a bata nisu mata raka sai yace kuma fa in kana tasnataini idan su kannan matan guda biyu ne falahu ma sulusani to za a ba su sulusani mai mata raka cikin abin da ya mutu ya bari mun gane wannan a nan ya ambaci na ɗaya da na san uku a can kuma ƙarshen sura da ya zo magana kan kan ne mata ba 'ya'ya ba sitil sai ya ce in ɗaya ce za a ba ta rabi idan biyu ne kuma za a ba su sulusani nan kuwa bai ambaci na uku ba ina fata muna ganewa saura kai kenan a nan an bar guda ɗaya wanda za a yi amfani da hankali wajen gano shi kamar yadda a can ƙarshe aka bar guda ɗaya wanda za a yi amfani da hankali a gano shi kuma a can ya fitar da shi fili ya ce fa kana ta sinataini falahuma sulusani mai mata raka idan kannan mata guda biyu ne za a ba su sulusani cikin abin da mutum ya bari mun gane wannan ko dai muna ta baganiya ne eh ayan farko Allah madaukakin sarki ya ambaci rabon mace daya ya kenan da kuma uku ko sama da uku wanda yace a bata rabi su kuma yace a ba su lisani sai ya shiru bai ambaci eh, ya mata biyu ba ayan karshen suran kuma sai magana akan yan uwa mata yace in ɗaya ne a bata rabi idan biyu ne a ba su sulusani nan ko bai ambaci uku ba kenan kaga zan da aka fahimci cewa idan yan uwa za a ba su sulusani guda biyu famin babi aula a ba wa ya ta ciki sulusani guda biyu Allah sada ya fita yawwa min mata raka sadaka ba huna zikirul miras ufti anan an ambaci eh, rabon gado na yan uwa alwahida kwaya daya wal uktaini da kuma guda biyu dunal akwati kuma bayan wato kenan sauran yan uwa mata masu yawo biyu kawai aka ambata ta haka fasarar kulla wahidatin min hataini ne da waccan aya ta farko da wannan dukan su guda biyu sun zama kowace akwai mujmala min wajahin wa mubayyana min wajahin. ta nan akwai ijmal da ta yi a hukumin da ake nan bayani wannan ma hakan da kowane akwai da ta yi bayani a hukumin da ta bada shi wato nan a dunkule lamma kana nasibul oktanis sulsani kana bayan aula bi zalika tunda yan uwa mata za su samu rabi to ya'ya mata su ma sun fi cancanta za su samu sulusani yan uwa mata su ma sun fi cancanta wato kenan su samu sulusani sama da yan uwa mata ya'ya mata sun fi cancanta sama da yan uwa mata La'ana ma aqrabu ila al-mayyit min al-uktayn so da ya'ya mata sun fi kusa da mamaci akan kannansa wal wujuhu salasa wayannan fiskoki guda uku dinnan al'awu da muka ambata a cikin guda biyar guda uku na farko dukansu an yi su daga aya ne da na hudu da na biyar kuma duka an su daga sunna na annabi sarasar wal kamis na biyar kuma wato kenan daga kiyasi ne sannan sai Allah madaukakin sarki ya bayani wato kenan hukuncin fi ma a shas bintan wahida inda an Allah in mutum ya mutu ya bar ya guda ɗaya sai cewa in kano wahidatan fala hannis wannan mun riga mun yi bayanin sa in ya kwaya ɗaya ce mutum ya mutu ba shi da kowa a cikin magadansa sai ya kwaya ɗaya to ba za ta cinye dukiyar gaba ɗaya ba sai a raba dukiyar kashi biyu sai a ɗauki kashi daya sai a bata mun gane wannan yawwa fala hannisu au nisu ma taraka lil eh, mutawaffa ko kuma abinda mutumin ya mutu ya bari wato shi ne sai a bata abin nan wa ila huna takuna al'aya aya kad salasa halatin lil auladi fil kenan yanzu wannan aya da malai ya karanta mana ta ambaci hali guda uku wato kenan na gadon yayaye hali na farko idan mutum ya mutu ya bar yaya maza da mata zukuran wa unasan to a irin wannan halin zai kasance wato kenan gadon su a tsakanin su za a raba namiji daya a bashi rabon mata biyu namiji daya a bashi rabon mata biyu in an yi haka nan an gama da wannan hali na biyu idan mutum mamace ya mutu sai ya bar ƴaƴa mata guda biyu ko sama da ƴaƴa mata guda biyu biyu sama ko yawa amma babu ɗa namiji tattare da su a cikin irin wani halin shi ma ya'ya mata guda biyu za a ba su misali kamar yadda muka yi badi a cikin wannan sabanin maganar da muka ce abdullahi dan abbasin ya faɗa ko kamar yadda ya riga ya gabata na uku kuma shine in ya mutu ya bar wato kenan bintan wahida ya kwaya daya ita kuma walaha ma eh, ya zama wale akun ya zama ba ta da ɗan uwa tare da ita to anan za a bata wata kenan nisbi kashi uku kenan ko in ƴaƴa maza da mata ne zakari wasu misal hazil ne in ƴaƴa mata sama da biyu ne za a ba su in in kwaya ɗaya ce za a bata rabi in biyu isa ma za a ba su sulusani wannan shine kawai duk wannan dogon turancin da muke in mutum ya mutu ya bar ƴa ɗaya tal za a bata rabin dukiya in ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu in sama a kasa dukiya kashi uku a basu kashi biyu idan kuma ya bar maza da mata kenan sai a basu zakari misal hazil unsayi haka ne kuma duk a cikin wannan tsarin har yanzu ayar ba ta yi maganar eh, ɗa namiji ba to shi kuma nawa ne nasa eh ce ba ta yi maganar ɗa namiji ba to shi kuma nawa ne nasa eh ayar ta yi magana a kan in mutum ya mutu ya bar 'ya'ya maza da mata ga yadda za a hukunta in ya bar 'ya mace kwara daya ga yadda za a hukunta in ya bar 'ya'ya mata biyu sama ga yadda za a hukunta hukunci uku ne aiko sai muka ce to yanzu bata magana ɗan namiji ba to in namiji ya bari fa kuma yawwa to kaga kace asibi da yanzu yana daga cikin abin da za ka yi istimbaɗi a ayar shi sa muka ce da farko ayar da ta zo akan kan din alkur'ani kan ayoyin gado shine ya ba da daman da za a yi amfani da ilimin kwakwalwar mutum yanzu mun gano cewa kenan in ɗan namijin shi ya zama abin da ake kira asibi da ka sai ya ku jami'ul mali in mutum ya mutu ya bar ɗansa kwara ɗaya to dukiya gaba ɗaya ta riga ta zama tasa ko da shi shi ne in kuma suna da yawa shi kenan sai su laba tsakanin su bi sauya haka ne mhm. daga ayan maka ce ya istinbadi daga ayan ne ya fahimce ta a haka ce li zakar misal haddal unsa ne ko yau fa in kana ta falaha an yau fa in kana tasnatai eh, fa in kana ta menene fa in kunna nisaa fawqa tasnatayn idan mata ne sama da biyu sai a ba su sulusa to kasa da biyu fa shi ne rabi kenan eh a'a kasa da kashi biyu fa in ka ba su kashi ɗaya kuma ka ba su na rabon ya ɗaya in ɗaya ne aka ce fa in kanar wahidatan falahan nisu to in kuma biyu ne sama da in kuma sama da in kuma sama da biyu ne a ba su sulusani to biyu fa kaga ba za ka bata da kasa da rabi ba ai ta ita ma bata rabi to shi ma istinbadi ne wato kenan yayi a cikin aya din wasu daga cikin malamai suka ce hadha tawrisul hadha tawrisul auladi wannan haka ake ba da gado wato kenan na yayaye wa ilahi zumi ma ce ga mulahaza kuma kamar haka na farko annan nasibal auladi idza kanu zukuran wa inasan inna ma yakunu ba'da ah, an ya'khudhu al abwani wal ajdadi wal jaddati wannan shine yadda za a yi rabon gado ko kamar da muka faɗa amma fa abinda alkurani bayani anan shine rabon gadon yayaye kuma rabon gadon yayayen nan ba a yin su fa sai an fitar da kuma wani mulahaza ce sai an fitar da hakkin iyaye da kakannu maza da kakannu mata da kuma ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu inda suna da rabo ba shi kenan ya mutu sai a zo a rabe a yayayensa ba sai in ba shi da uba in yana da uba sai an fitar da na uban tukuna sai a yi maganar lissakar misali hazul unsayi mun gane wannan in yana da uwa sai an fitar da rabon uwan sai a yi maganar lissakar misali hazul unsayi in yana da mata sai an fitar da rabon matar sannan a yi lissa in kuma tana da miji ne sai an fitar da rabon mijinta da iyayenta sannan sai a zo a yi wannan amma in zogensa ne yake dama baya da komai to shikenan daga shi sai 'ya'yansa sai a yi wancan amma in yana da iyaye ko kuma yana da mata ko kuma mace ne ta mutu tana da miji to sai an fitar da nan mutanen tukunna sannan a zo a yi magana wancan hukuncin da muka yi kaga shi ma wannan eh, a hankalci za a gano shi fa iza da lil mutawaffa abun wa zawjatun wa abna'un wa banatun fa innal qismata lizakar misal hadal yani takunu ba'da al-ajzi ajzi al-abi wa zawja nasibahuma in yana da mata ko iyaye ko iyaye sai sun kaddu wato kenan raban su wannan shine mulahaza na farko mun gane kar a ce ai ga abin da qur'ani yace zan mutane suna son tawili a ce ai ga abin da qur'ani yace eh haka ne qur'ani kuma ya magana akan iyaye kuma ya magana akan wato kenan ma'aurata mulahaza ta biyu annal aulada yutlabuna ala kulli far'in eh, furu'i shakhsi min salbihi in an ce yusikumullahu fi auladikum to ƴaƴan sun san mutum sun shiga ciki ayawa to kenan ƴaƴansa maza sun shiga ciki ƴaƴan ƴaƴansa maza sun shiga ciki ‘ya'yansa eh, mata sun shiga ciki mun gane abna'uhu wa abna'u abna'ihi wa banati eh, wa banatihi mun gane wa banati abna'ihi ƴaƴansa na cikin sa da ƴaƴan ƴaƴansa da ƴaƴansa mata mun gane da ƴaƴa mata na ƴaƴansa sun shiga ciki amma ƴaƴan ƴaƴansa mata ba su shiga ba ba za su shiga ciki ba ko to ba za su shiga ba saboda wala yana cewa banuna banu banuna banu abna'ina wa banatina banu hunna abna'i rijalil aba'idi ƴaƴanmu sune mu maza da su amma mu mata to ƴaƴansu ƴaƴan su mazaje ne wanda suke nesa da mu ko banuna banu abna'ina wa banatina banu hunna abna'i rijalil aba'idi saboda haka in an ce eh, yusikum Allah fi auladikum kenan yanzu idan mutum ya mutu ya bar jika alhali dan nasa ya mutu jika sai zai tsaya ya ce abin gadon ubana yanzu shine dan kenan in shi ma ya mutu wani ne na kasansa ya nan sai ya zo shi misali yanzu a ce annabi adam alaihi salatu wasalam yana da rai yana da rai sai yau aka ce kwatsam annabi adam ya mutu karko da ka duba sai ka na genealogical trend ɗinka daga nan har zuwa kan annabi adamu duk maza ne ba ya mace sai ka je ka ce ina gado na <laughs> haka ko kuma in shi yalle ko ran da aka ce ka mutu sai zo ci abin ba gadon dana yauwa amma in mace ta gita a tsakani shi kenan ka zama abu na al <laughs> wato ba za mutum ba zai shiga cikin wannan rabon ba mulahaza ta biyu annan aula da yadda guna da kuna dauke shine abin da muke karantawa yanzu kenan ko yau wakar kala fi zalika wasu daga cikin wato mutane masu bid'a sun saba akan wannan su suna ba da gado a ƴaƴan su mata ma sabanin abin da wato kenan ya tabbata a cikin jamhur na malaman sunna mulahaza na uku anna abna'il mutawaffa wa manatihi yuqaddimna alal abna'il abna'ihi wa banati ibnihi idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa ko suna abna'il mutawaffa wa banatihi da ƴaƴansa mata to su wa'annan ana gabatar da su wato kenan akan jikoki idan da ɗa to jika ba zai zo ba haka ne yau jika ba zai zo ba saboda ana bin mataki mataki mataki mataki in wani yana nan wani zai sha makance in wani yana nan wani zai sha makance shi kamar misali bakwanin su za su iya cin gado amma ƴaƴan bafanin ma za su iya cin gado amma in bafanin suna nan ƴaƴan ba za su ci hakan nan yake mulahaza ta hudu anna banatul ibni ya kuzna hukunul banati tamaman ƴaƴan ɗa su hukuncin ƴaƴa na tsatso ne mun gane idza lam yakul li shasi auladun idan mutum bai da ƴaƴa wato kenan nasa na kansa mun gane mutum ne yana da ɗansa to amma ɗan ya mutu amma ɗan ya bar ‘ya'ya mata shi kuma ba shi da ‘ya'ya mata to ‘ya'yan ɗansa matan daidai suke da ‘ya'yansa na tsatso mata in babu amma idan akwai to wa'yancan ba za su zo ba sai dai idan wa'yannan ɗin wato kenan kamar ƙwaya ɗaya ce ba su yi istigraƙin su lisani ba misali a ce ya mutu da ‘yarsa ɗaya da yar ɗansa to kaga yarsa ɗayan nan za ta ɗauki rabin dukiya sannan kuma mata suna cin su lissani ne in ta ɗauki rabin dukiya kaga akwai jisi da ya rage to waccan ɗin sai ta zo ta yar ɗan nasu sai ta zo ta sai ta karɓi wannan ta kuma su lissani. mun gane wannan to shi ne sannan sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa mun gama da wannan sai ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum sulusu mimma taraka idan mutum ya mutu iyayensa guda biyu uwarsa da ubansa kowanne za a ba su sudusin abin da ya mutu ya bari mun gane wannan in mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa to suna da ɗaya bisa shida na abin da ya mutu ya bari inda Allah mara sarki ya yaga dama sai ya ce walu abuwaihi a sudus mai mata raka taraka iyayensu a ba su sudusi cikin abin da ya mutu ya bari to wasu sai su ce to kenan in haka ne yanzu sudisi ɗaya za a ɗauka ba su je suka cancara dan gudun wannan sai ya ce li kulli wahidin minhum sudusu kowane ɗaya daga cikin su za a bashi wato kenan ɗaya bisa shida mai mata raka cikin abin da wato kenan mamacin ya mutu ya bari in kana lahu waladin amma in yana da ɗa in ya haihu uwar a ba ta sudusin dukiyar uban ma a bashi sudusin dukiyar kaga kenan an kasa kashi shida sai a ɗabi kashi biyu a basu kashi hudu kuma sai a sakin da za a shi wa illa mai kulla hu waladu amma idan ba shi da dafa idan ba shi da da wa warisuhu abawa kuma iyayensa suna masu gadon sa ya mutu ba shi da da ba shi da ya amma yana da uwa amma yana da wato uba to sai Allah ce fali ummihi sulusu to uwarsa sai a bata wato kinan daya bisa uku na dukiyar abin da ya mutu ya bari mun gane wannan za a ba shi daya bisa uku to yanzu an ce za a ba uwa ɗaya bisa uku to ba nawa za a ba shi <laughs> yawwa to shi ya zama asibi sai ya ɗaya sauran ya zama kenan lizakari kenan ya ɗaya biyu ita kuma ta ɗauki ɗaya kusan da dai tsarin ya tafi akan lizakari amma illa iyaka sai aka ce ita za a bata sulusi don an ce za a bata sulusi kai ma ka san sauran kuma wanda za a bayar yawwa wa in kana lahu ikhwatun amma idan yana da ƴan uwa wala ummi sudus to uwar sai a bata wato kenan sudusi sai a bata ɗaya bisa shida maimakon a bata ɗaya bisa uku ya mutu yana da ne uwarsu ɗaya ko kuma ubansu ɗaya ko kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ma yane ne da ya mutu a dalilin wannan sai zama sun wannan yan uwan sai su zama wato kenan sun cire uwar daga samun sulusi sun mai da ita sulusi duk da fasu ba za su ci gado ba ko za su ci gado Eh? in mutum ya mutu ga ubansa eh, ‘yan uwansa za su ci gado? Eh? ban jiwa uban ya tare su uban ya tare su amma kuma su kuma sun tare uwa sun hana ta samun nawa solisi sun bai da ita solisi to in sauran ya zama nawa kenan sauran ya zama nawa kenan Dukashi kashi biyar bisa shida kenan ya zama na uba ya saboda asirci to yanzu mai nane hikimar wannan su wannan sun zama da gula a wasa nan sarki malamai ba su ba ta dama ta ɗauki sulisinsa ba eh. yawwa saboda ne yawwa nauyi ya ƙari kan uban saboda aka shi yasa sai Allah madaukakin sai abin shi yasa a baya ba a yanka masa farali ba sai aka bar shi a matsayin asibi da zara an ce ta dauki sulisi zai dauki sulusani da zara an ci ta dauki dasi zai dauki me zai dauki me kamsar ta asudasi zai dauki one over 5 hai 5 over 6 ce eh kamsar ta asudasi eh wa kada zakara subhanahu wa ta'ala kuna salasu halati kenan yanzu a cikin wannan abu da muka yi Allah madaukakin sarki ya ambata mana abubuwa guda uku kamar yadda a can muka faɗa an ba guda uku na farko fa yashtaraku fiha al-abu wal um da uwa da uba suna mutarayya bi an yakuza kullu wahidin minhum as-sudus ko kowannen su zai dauki sudusi amma idan mamacin yana da ɗaki na haka ne yawwa hakan nan Allah madaukakin sarki ya ambata an hadhihi al-hala bi qawlihi wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus ko yawwa to kaga a anan fi waihi ya zama wato kenan kinayatu ne an gairil mazkuri وجاز zalika لدلالة الكلام عليه sannan in an ce إن in an ce wal abuwaihi iyaye guda biyu ke rufa ana nufin al'abu wal uwa da uba ko yawa amma ka uba guda biyu aka ambata amma ana nufin wato kenan uwa da uba ne sannan sai ce likulli wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikinsu maimakon cewa li ya yace wali abawaihi in ya ga dama zai ita wali abawaihi eh sudusu sai yace kuma li kulli wahidin minhuma yawwa kowane da wali abawaihi sai sake kawo na kagar yake na amanka kamar an yi tikrari ne amma kuma ba ba bane an yi dan a fitar da wata matsala a fili ne eh, kada ya zama wato kenan abin shi yasa ce likulli kulli kowanne ɗaya daga cikinsu. su sannan fadin sa su sudusu din nan bayanin lailin bin lazi ya stahi ku hukun wahidi min wato kenan kowannen su abin da cancanta wato kenan ah, su disi ne hali na biyu a yau yawa a nan ɗin ya ce likullu wahidin min abuwa ne min ah, abuwa mai yiti a sudusu mai mataraka min almali in na lahu waladin in yana da ɗaza a bashi sudusi kowanne daga cikin yansa amma in kana lihazal hadha mayit waladin zakar in yana da ɗa shi da ya mutu yana da iyaye kuma sai da yama yana da ɗa kuma zakaran kana unsa ko namiji ko mace wahidan kana a aksar ko ɗaya ko sama da ɗaya ya eh, to amma eh, to nan kuma kaga eh, abin din farazin zai riga canja kenan ko faradallahu ta'ala li kulli wahidin min al-abwayn ma'a al-sudus Allah kuma kirki ya fallanta in akwai yayaye za a ba su sudusi wa abhamal walad sai ibhami na ya fitar bai fitar da dan a fili ba ba kana zakar wal unsa fihi sawa'un dan haka ko mace ne ya mutu ya bari to iyayen dai ga ayin da za su samu in namiji ne ma ya mutu ya bari iyayen daga abin da za su abi matar rajulun wata misali matar rajulun wata raka abuwaini mutum in ya mutu ya bar uwarsa da ubansa ko wanda abuwaihi da kullu masu minhum wasudusu ah, wa ma bakiya lalibini to in an ba su sai sauran abin da rigi sai abe madan mun gane amma idan ya bar ibnatun ya mutu ya bar yafa ya mutu ya bar ya tasa ta cikinsa ya bar uwa da uba to yanzu ya raban zai zama tana da to nisfu ma bakiya ne kuma nisfur asal mali mutum ne ya mutu ya bar uwarsa da ubansa da kuma yarsa eh? suna da sudisi ko sudisani ai li kulli wahidin minhum as-sudus aka ce hmm. tana da nisfi yawwa tana ka gane ne yake faɗan hu'an ah. ka gane mala ba sun su ma bake ba ne falil ibnati an nisu. ita kan ita kan ubanta ya mutu ai rabin dukiya zaka bata to zaka bata nisfu ma bakiya rabin dukiya fa in kana dan fala han nisfu ko to da ka rabin dukiya za a bata sanan wal abuwaini sudusani su kuma za a ba su su sudusi guda biyu saboda ka za a kasa dukiyar kashi shida ita a bata kashi uku su kuma a ba su daddaya ko kashi shida za a yi ita a bata kashi uku iyayen kuma ba su da daya eh, a to amma mai qur'ani ya ce ula abahi da wahidin minhuma sudus to an kasa kashi shida su dauki da Yau yawwa wa ma baki ya falil akarabil asbati wanda ya rage kuma in akwai asibai sai su zo su dauka amma ba duka ne asuba ba sai a nemi wani asibi ne ya fi kusa da shi mamacin wa shi abu shine uba kamar da ka bada. saboda wannan misalar salama yake cewa alhiqul fara'iza bi Haliha. ko wa ma bakatil fara'id fali aula rajulin zakari ba sai ku riskar da farali ga masu shi abin da ya rage sai a samu a cikin asibai wani namiji ne ya fi kusa da mamacin saboda ka yanzu kaga anan uba ne faitama alil abi al istihqaqani al istihqaqu bi wajhatain eh, bi jihatain kenan yanzu uba ya samu gado ta hanya guda biyu hanyarsa ta farko faralinsa ɗaya bisa shida hanya na biyu kuma at ta'sib ya samu wato kenan eh, yayi asibci mun gane wannan yauwa kada ya zama da an bashi ɗaya ne sai a sallame shi tafi a ya jira abin da ya rage kuma sai ya sake ɗauka mun gane wannan wannan shi ne hali na farko eh? ya tana kan nufisminta yana da da asibiti na yawwa yana da sudufinsa na farali sana abin da ya rage kuma akwai sudusi guda daya tun da gida shida aka kasa to ɗayan sai koma ya ɗauke to yanzu in ya ɗauke ka lura da rabon damu in ya koma ya ɗauke yanzu ya haɗa sudusi nawa guda biyu matarsa kuma tana da nawa ya zama lizzakar misali hazil unsayin har yanzu dai na aka ke <laughs> na aka saki dawa wal halatu saniya hali na biyu wahiya ma iza mata wa sahu abawahu mutum da ya mutu sai iyayensa sai suka gaje shi kamar yadda Allah madauki sarki ya yi bayani ya ce fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu falahu eh, falu ummihi sulusu go idan mutum ya mutu kamar da muka karanta iyayensa su suka gaje shi ba shi da ɗa to yanzu uwar za a ba ta sulisi haka ne ai fa in lam yakul lil waladun in ba shi da ɗa wala walad binin bai da ɗan ɗa kuma iyayensa su ne suka gaje shi to a wannan halin ya kuna lil ummil mayyiti sulus tarika uwar za a ba ta kaɗaya bisa kashi uku sai a kasa dukiyar kashi uku sai a ba ta ɗaya eh, wali abihi albaki baban kuma sai a bashi sauran kenan ko kaga sai nan ma an yi lizakari misal hazal usayn ko usulani to eh, izla warisa lahu masu yahu tunda ba wani mai cin gado in bayan su fa in kana ma'ahuma ahadu zawjaini to amma idan kuma yana da mata fa ga uwar ga uban eh shi da ya mutu ga uwarsa ga ubansa ga kuma amma yana da mata ko kuma mace ne ta mutu ga uwarta ga ubanta amma tana da miji amma babu yaya babu yaya ko eh ita wa ita mata tana ba da tana da tana da rubu'i ko to uwarta da ubanta fa eh to uwarsa da ubansa fa uwarsa da mata ka dauki rubu'i ka bata to uwa da uba kun fa bayan Allah madaukakin ke ce wal abawaihi li kulli wahidin minhuma eh a eh eh za ta rubu'i uwa to da wani dalili a da wani dalili tukun eh. wa kwali ummihi sulusu uwar sulusi za a bata to ya za ka kasa kashi hudu Eh? eh kashi uwar madam uwar za a bata idan muka kasa kashi hudu muka bata daya ba saura kashi uku ba to sai ta eh, fali ummihi a sulusu to sai ka dauki daya ka bata in ka dauki daya ba ka bata kuma automatically rubu'i ka bata iya kai ba rubu'i ne shi kuma uba nawa za ka ba shi to sai da biyu <laughs> sai da biyu to yanzu ka ga nan uwa baka bata ta ba uwa uwa rubu'i ka bata ko to wannan matsala wannan matsala suna daga cikin matsala da ta rikitar tun a zamanin sahabbai don haka sai ne sai ake kiranta wannan matsala ana kiranta garrawai ɗaya daga cikin matsalolin da ake rudan uwa a abin nan eh wal umri suna saka qur'ani yace eh eh eh, eh wani obasiri shi ne sulis ya yi muka ce za a bashi za a bata 1 over 3 ne amma yanzu idan ka raba kashi hudu ka dauki ɗaya ka bai mata saura kashi nawa uku to uwa aka ce ka bata sulisi nawa za ka bata ita kuma a'a a cikin abin da aka mutu aka bari idan ka dauki idan ka dauki sulisi ka bata ka gane yanzu matsalar za ka kai ta kamar sha biyu kenan da ka ta ba sai lallahi ya ba za ka kai ta kamar sha biyu kenan idan ka kai ta kai sha biyu nawa ne 1 over 3 na sha biyu uku ko in ka ɗaibi uku ka bata wannan ma a ah, kudi kudi na na ne over idan mun kasa idan mun kasa kashi goma sha biyu muna neman 1 over 3 na sha biyu kwaya nawa ne kwaya uku ne kada bi kwaya uku ka bata saura nawa a uwa saura tara ko wannan mai neman rubu'i nawa ne rubu'i 1 4 na 12 na yawwa mai neman 1 3 uwa hudu za a bata a cikin sha biyu ko uwa hudu za a bata mata a bata uku ga hudu ga uku kan ya zama nawa ya zama bakwai saura nawa saura biyar ko yauwa ita mu bata nawa mata za a bata uku za a bata to ita ta ɗaibi hudu uba ya ɗaibi biyar yanzu matsalar lizzakar ba ta fito a nan ba yauwa matsalar eh bata fito ba sai dai idan za a yi garrawan din to garrawan din shine idan an dauki dayan um, mata aka bata a cikin kashi hudu sai ya zama saura uku kashi uku sai a kirawo uwa sai a ce mata to zo kin ga ga dukiyar da wannan ya bari ita dai wannan mun sallame ta ga dukiyar da ya bari kashi uku ne saboda haka dama Qur'ani ya ce a baki sulusi dauki silisi mu gani in ta dauki silisi ta tafi tana tsammanin silisul jami'il mali ne ashe silisu ma bake ne yace to kin ga kin dauki daya to ni ma na ɗebi biyu mun gane wannan to ana an samu lizzakari misal hazil unsa in ba haka aka yi ba zai zama rabon matar ko dai ya kai daidai da na uwar da ya zama daidai da na uban ko kuma da mafifikon bai kai haddin lizzakari misal hazil unsa ni ba don haka an buga ta haka idan ma matan ne ta mutu in an zo mijin haka ne in mijin eh, eh, ne mutu matar in an zo haka ne za a yi hukuncin to shi yasa sai jamhur na sahabbai sai suka yi ittifaki akan cewa uwa za a ba ta sulusu ma bake ne ba sulusu jami'il mal ba sai a lallabe ta sai an nuna mata cewa wannan shine ma dukiyar gaba daya sai a ba ta wato kenan sulusu sulusu ma bakiya kuma wannan matsala ta tabbata akan haka ittifakan tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kansu Zaid ibn Thabit har su Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya dade su du akan haka suke raba idan wannan matsalar ta taso in dai mutum ya mutu ya bar eh, uwa da uba ya bar mata ko kuma ta mutu ta bar uwa da uba ta bar miji to matsalar dole haka za ta tafi shi gani kamar hannun da muka faɗa haka faɗa idan ita matar aka ba ta kashi Eh. ita uwa aka ba ta kashi hudu ba ya an ware bakwai ba kenan eh. kuma uba shi ma aka ba shi kashi ba saura kashi uku ba kenan to yanzu shi ba zai ci wani uku da asubanci ba kaddara zai ce mukaddara zai ce in an hada ya zama nawa nasa kenan a a nasa dai nasa shi shida shi kan ai yanzu dama can ba shi da farali a cikin wannan aka ce eh aka ce fali ummihi sulus wa illam yakul lahu walad fali ummihi wa warithahu abahu fali ummihi sulus dama shi bashi da farali ai shi kuta kuta bashi da farali a wannan matsalar shi uba uwa ne take da farali ita nata sulusi ne haka ne yawwa to tunda nata sulusi ne ita da shi na dama asibci zai ma gaba ɗaya ma to amma idan ya ɗauki asibci din zai zama tsakaninsa da matar tasa uwar mamacin kenan zai zama ba za a samu lizzakar bisul hazil unsa ne eh dama asibcin zai aiki shi ba shi da farali ai biyar din za a bashi gaba ɗaya to in an bashi guda biyar gaba ɗaya ita an bata nawa ita nawa za a bata to ita tana hudu shi yana biyar da mai tafi shi da me fita da kwaya ɗaya? ya kamata in ta samu hudu samu takwas ga gani ya kamata in ta samu hudu ya samu takwas in kwa biyar samu ita ta samu biyu da rabi yau shi ya sa aka ce to za a ba ta sulusu ma bakiya dan ya zama an daidaita tsakaninsu da zakar misali hazin amsali sulusu ma bakiya za a ba ta yau to shi mun gane ko? a yi wa hadhihi hala yakunu lil ummi al mayyiti su tarika za a ba ma uwa dusun ɗaya bisa shidan tarika ba ke lil abi sauran sai a ba uba ko wala minasa lil ikwati yan uwa ba su da gado li hajabihim bil abdi saboda ba wato kenan ya riga ya sha ya makance su hmm, kuna tsallake ne kan na riga na tsaye ce fa idza kana ma'ahu ma ahadu zajani in akwai ɗayan ma'aurata guda biyu kana lil ummi sulusul baqi uwa za a bata sulusul baqi ne mallan kana ji kamar da muka faɗa uwa za a bata sulusul baqi ba da nasibi zoji bayan an fitar da rabon miji wa zauja ko kuma na mata in miji ne mutu wa sulsahu sulusai guda biyu kuma sai a ba uba wa hadha ra'ayi jamhurin sahaba wannan shine ra'ayin jamhurin sahaba wa huwa allazi iktarahu al-a'imma al-arba'a shugabannin malaman nan guda hudu da imam malik da shafi da abu hanifa da ahmad dan hanbali duka a kansa suke wa akthar fuka ahil amsari manya manyan malamai duka wato kina anan suke shine garrawai na farko mijin eh, eh, kowanne ma dai matar ake guda eh, to fata ne no to ana nuna mutane amma halatta saniya hali na biyu shine ma iza mata almayitu wa taraka abwaini idan mutum ya mutu ya bar wancan hali na farko muka faɗa ya mutu ya bar uwa da uba wa ma'ahuwa ikwatun amma kuma akwai ƴan uwa yana da kanne kata kata yana da uwa da uba ƴan uwan nasa maza ne a akawatun ko kuma mata ne yau Allah madaukakin sarki ke cewa fa in kana lahu ikwatun idan yana da yan uwa fa li ummihi sudus sai a ba uwarsa wato kenan sudisi sai a ba uwarsa wato kenan sudisi fakat shikenan watakila ya zama dan uwan nan ya zama lu'umi ne ko kuma li'abi ne ko kuma wato kenan shakiki ne duk yanda ya kasance kuma zukuran kanu au inasan au inasan maza ne ko mata yan uwan nasa maza ne ko yan uwan nasa mata ne yan uwan wanda suke uwa ɗaya ne ko kuma wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda suke uba ɗaya ko amu talatai ne to fa fi hadhihi al-hala yakunu al-ummi mayt sudusu tarika uwar za a ba ta ɗaya bisa shidan abin da ya rage wal ba lil abi ɗaya bisa shidan dukiya abin da ya rage kuma sai a ba uh, uba wala mirasa lil ikwati yan uwan ba za a ba su gado ba saboda mai lahaji fihimul ab baba ya sha makance su wa bi hada nara anna ikwatul mayyit yanqusun al umma kidan kaga yan uwan mace suna tauye uwa hakkin ta mira sulusi daga sulusi ila sulusi ya koma ɗaya bisa shida wa in kanu na bil ko da ya kasance wata gina an sha makance su da uba ko da uba ya sha makance su eh? eh ba su da amma kuma so sun yi hirman ai yawa eh, eh, eh. to gashi ba mu je tsakiyar ayan ba kuma an ce mana lokaci yayi bari mu karasa ta haka sama sama sai mu bane mai yau gobe sai mu ci gaba da bayanin ta ina muke fala umu su ko to duka nan haka hukuncin yake amma min ba da wasiyatin yusi biha bayan wasiyyar da mutum ya yi ga yanda aka yi rabon iyaye wannan yadda muka fara dinnan haka alkur'ani ya tsara za a yi shi amma ba a yin sa hakan sai in an fitar da wasiya audainu ko kuma a fitar da bashi in mutum ya mutu za a fitar da abubuwa biyu cikin abin da bari wasiyarsa da kuma bashinsa saboda haka za a fara fitar da bashi idan wani yana bin sa sannan sai a fitar da wasiya na yi wasiya in na mutu a na kaza in na mutu gonan nan ta gwaza a datsa a bawa ne ko kuma kuɗi na dauki dubu kaza ko miliyan kaza a bawa ne wannan shine ake kiransa wasiya to sai Allah ya ce duba za a raba gadon ba sai min ba'ad wasiyatin bayan wasiya yusi biha wanda shi ya wasiyaci da ita audainin ko kuma bashi anan abin la'akari shine menene dalilin yasa alkur'ani ya gabatar da wasiya kafin bashi min ba'ad wasiyatin yusi biha audain saboda wasiya bayan wasiya ko kuma bashi me yasa fara ambatan wasiya sannan ya ambaci bashi alhali bashi shine haƙƙi yau bashi shine wannan ka ai karanci ne na mutu abawa ne na mutu abawa na abu kaza abawa na abu kaza abawa na abu kaza to fi yasa ka gabatar da shi sai malamai da suka nazari sun suka ce ita da wasiya tun da ba haƙƙi bane magada za su iya yin ruwa sai su hana amma ba shi tunda haƙƙi ne za su iya ba su baya. kai ga kudin ka kai ga kudin ka kai ga kudin ka kenan mun fitar da babanmu daga cikin wannan bashi suka da za su iya yin haka amma wasiya an suka dogon nazari sai su abin nan to sai Allah ya fara ambatan ta tukunna min ba da wasiya min ba da tin yusi ba aidin saboda ka sai an fara fitar da wasiya a ce sannan a fitar da bashi amma a aikace bashi ake fara gawa tauraro sai an fara gabatar da bashi duka sannan kuma sai a zo to da ka gabatar da ita da aka yi an kwadaitar da magada ne kar su yi rowar wasiyar da eh, ubansu ya yi mun gane wannan wannan kinan sannan ita wasiya kuma tana da sharɗi ba ta wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba ta wuce ɗaya bisa ukun dukiya kamar yadda hadisin sa'ad bin abi kasin Allah madaukakin take yadda da shi lokacin da aka je hajjin hajjin eh, amul fatahi lokacin da aka ce makka da yaki eh, eh, da yaki manzo Allah sallallahu alaihi masa ziyara ba shi da lafiya ya ce masa ya rasulullah gashi ba ni da lafiya wala yarsuni illa ibnati hazihi ba mai gado na sai wannan yattawo baya daya wa ana zu mali kuma ni ina da dukiya afa atasaddaqu bi sulusai mali in kasa dukiya ta kashi uku na ɗaya kashi biyu ne sadaka in bar mata daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karkai haka ya ce fashar ya rasulullah to in datsa biyu in ba da rabi sadaka in bar mata rini sai ya ce a karka yi haka sai ya ce to fasulus ya rasulullah to in kasa kashi uku in bar mata biyu ɗayan ne zan ɗauka ne sadaka da shi ko ne wasiya da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasulusu wasulusu kasir kai haba har sulusi sulusi fa yana da yawa to amma dai bai hana ba to sai suka ce malami suka ce to kar ya wuce sulusi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha tasaddaqa alaikum Allah ya muku sadaka da dukiyarku shine idan mutum ya zo mutuwa zai iya daukan wani bangaren dukiyarsa ya sadakar a wannan lokacin kuma Allah zai karba amma ba zai wuce wato kenan sulusin dukiyar ba mun gane wannan yau hmm? ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku idan mutum yana da miliyan uku yana da yancin ya sadakar da miliyan guda lokacin mutuwarsa ya bar miliyan biyu amma in ya haura a kan miliyan ɗaya to za a yi dakatarwa ba za a yi abin nan ba sai dai idan islahi ne in ya ce kaza zan bayar to hakan za a ɗauka a bayar sai dai idan abin da ya ce a bayar ɗin akwai ɓarna a cikinsa akwai yadda za a yi a gyara masa abin ya fita zuwa ga cimma manufarsa din ko yauwa Allah madaukakin sarki baya kama wannan amma in ka gyara in ka gyara da kanka kai abin da ranka yake so to Allah madaukakin sarki wato kenan zai kama mutum akan wannan sai ce sitan audaini ko yauwa na ce aba uku mu a'buna uku da iyayenku da ƴaƴayenku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san a cikin su wane ne yafi muku kusa da amfani ba da iyayenku da ‘ya'yayenku wane ne ya fi kusa da ku a amfani ba ku sani ba Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sani iyayen su suka kula da kai lokacin da ka zama abin nan ba baka san takaici ba baka san me ya kamata ba baka san abin da ya dace ba suka kula suka dauki ka har Allah ya kawo ka su kuma ƴaƴa yanzu ka san takaici abu kaɗan in an maka zai iya dubun zama maka rayuwa a daidai lokacin su kuma suke kula da kai kaga duk abin da za su maka nan yanzu za ka fi jin amfaninsa a jikinka amma iyaye lokacin da suka maka baka damu da sai ka zo maka ta faɗa akan abin da ba hakinka ba sai an baka kaza sai an baka kaza ko suna da shi ko ba su da shi amma a lokacin da kake tsufa aka ce ka samu ƴaƴa tsayayyu wanda za su iya fitar maka da takaici kaga wannan ba karamin rufin asiri ne a duniya ba don haka Allah madaukakin sarki ce da iyayen da ƴaƴan kowanne ba ku san kinan wanda ya fi kusanci zuwa gare ku a wajen amfani ba bare da sumin Allah wannan abin da aka yanka na gadon nan shine abin da Allah madaukakin sarki ya tsaga ya ce farali ne na abin nan na rabo kowa a dauki kayansa a bashi kowa a dauki kayansa a bashi inna Allah kana aliman lalle Allah yana da sani shi yasa ma ya tsaya ya tsara wannan al'amarin hakimin kuma gwani malabai suka ce Allah maɗaukakin sarki da ya zo harkar gado tun da na marayu ne da kansa ya raba ya ce wannan kaza za a bashi wannan kaza za a bashi bai bar a cikin hannun mutane ba to za mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gada da mu kuskuren ya kuma ba mu ikon gyarawa wassalamu alaikum warahmatullahi